kinki ne dukan ƴaƴanki za su kwaikwayo uwar gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida girki adam uwar gida mai daɗaɗa wa mai gida ki ce kayan miya kafin aje ga yin nika ki ce cikin kicin sannan ki wanke kwanuka girki da ɗanɗano ka sanya mai gida zaman ɗaka ya dinga san har ki samu so gare shi mai gida. barkanmu da sake saduwa a cikin shirin girki a don uwar gida ni ce dai kamar kullum salma suleiman sai dai uwar gida yau ma na tawon miki da wata ƙayatacciyar abego ah, mhm. name hmm? mhm. <laughs> What do you think will go tear my face? Sir? Jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani kayataccen shirin kirki a dan uwar gida. Ni ce dai kamar kullum Salma Suleiman. Sai dai uwar gida yau mun bar gida kamar yadda aka sani shirin girki a dan uwar gida. Shiri ne da aka ce yana dauke da abinci kala-kala musamman irin na 'yan arewa. Sai dai wani lokacin muna fita waje uwar gida yau wajen muka yi. a yayin da na kawo miki yadda ake yin wani salad sai dai kila ba yadda aka saba gani ba yanzu ga shi nan is called <laughs> turanci sai na yi uku nan yanzu dai ga shi nan yawwa to uwar gida kamar yadda kika sani shirin girkin adon uwar gida shiri ne da ke dauke da abinci kala-kala musamman irin namu na yin arewa duk da dai wani lokacin muna barin gida a yayin da yau na kawo miki yanayin da muka bar gida muka kawo yadda ake wani sweet corn salad wato sweet corn shine wannan eh, jan masaran wannan da ta gwangwani ce tana da zaƙinta nan kuma za a ga tumatiri ne ana ce masa baby tomatoes gashi nan na shi na yanka a nan na bar shi ne a hakan saboda uwar gida ta gane kila in tana so ta gwada ta san me za ta nema a kasuwa nan kuma 'ya'yan zaitun ne uwar gida idan ta tuna bana amfani da gishiri in zan yi salat. shi yasa nake saka 'ya'yan zaitun suna da zaki kuma dama ana sa su a salad suna da gishiri su dama nan kuma ga albasa ne za a ga an sa albasan eh, da yawa ba kamar yadda aka saba gani ba da farko dai uwar gida in zaki wannan sweet corn salad din ana san sweet corn din wato jan masaran ya fi komai yawa yanzu wannan ganyen idan ya shiga ruwa kaɗan yake zama saboda haka sai an fi tauna sweet corn shi kuma ba a sa mishi salad cream kowane irin cream nan lemun tsami ne na matsa da man zaitun zan haɗa lemun tsamin idan suka saje tare shine salad cream din yanzu da farko uwar gida tun da dai a wasu salad din ana ganin eh, salad cream ake sawa daga ƙarshe nan kuma man zaitun din za mu sa daga farko eh, tun da kuma shine madadin salad cream ga lemun tsamin nan na zuba zan haɗa shi za a ga yana sajewa da juna yanzu gashi nan ya haɗe gaba ɗaya babu wani abu sai in ɗauko shi sweet corn ɗin gashi nan war gida shi wannan sweet corn ɗin a yi ƙoƙari a ga ya fi komai yawa a cikin wannan salad ɗin saboda salad ɗin nashi ne sai mabiya da shi sweet corn ɗin sai asalin kabeji idan ana son latas za a iya amfani da latas war gida wannan salad ɗin yawanci ba a cin shi tare da akwai salad da ake cin shi da abinci akwai salad din da ake cin shi zallan abinci to wannan za a iya cin shi da zallan abinci a koshi tun da an san masara tana kosarwa sai dai wannan gaskiya kan a samu aikatari da masara da kai ta kai zaƙin ta zai yi wahala to uwar gida ga salad mu nan dai yanzu abin da zan zuba albasa sai shi baby tumatir ɗin uwar gida idan kika tuna na gaya miki a wani shiri na wanda ya gabata akan cewa ba kowane salad ne ake sa masa cream saboda duk yadda za a yi a rage cin abincin gwangwani ya kamata a yi kokari a dinga kiyayewa yanzu a nan gurin abincin gwangwani kwaya biyu ne muka yi amfani da shi amma zaitun shi dama an san fa'idar zaitun babu abin zubarwa a ciki masara ma abinci ne matuƙa tumatiri ma abinci ne matuka ba abin zubarwa a nan gurin to gida kin ga yadda na yi nawa wannan salad din gashi nan ba cream ba ku to uwar gida kin ga yadda muka yi namu sweet corn salad din sai in ce a cigaba da kasancewa da shirin girki a dan uwar gida don ci gaba da ganin ƙayatattun shirye-shiryen da za mu ci gaba da kawo muku da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon a huta lafiya ne ce taku kamar kullum salma suleiman sai dai uwar gida hanzari ba gudu ba ina so in ɗauki wannan lokacin wurin tuna miki da cewa a tsimayi zuwan littafin shirin girki a don uwar gida nan ba da daɗewa ba idan ya fito za mu gaya ma kowace uwar gida inda za ta samu tata kowane gari za a gaya muku inda za ku samu sai dai mu ce ku cigaba da kasancewa da mu don ganin hakan jama'a a huta lafiya yan gida su kwaikwayo uwar da ba ta girki ta zamo diyar gida girki adam uwar gida mai dadada wa mai gida ki tsaftace kayan miya kafin aje ga yin nika ki tsaftace cikin kicin sannan ki wanke kwanan. so gare shi mai gida. shi mai gida. Girki a nan uwar gida mai daɗaɗa wa mai gida. Uwar gida ta mai gida tsafta gare kiki yo. Kayan abinci ce komai. Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin girki a dan uwar gida. kamar yadda aka sani shirin girkin adon uwar gida shiri ne da ke dauke da abinci kala-kala musamman irin namu na 'yan arewa sai dai a kullum shirin girki a uwar gida tana kokarin ta kawo muku har ma yanayi launi-launi kala-kala da na waje da na gida ga baki daya ba wai girki ne kawai da arewacin najeriya ba a hakan ne yasa yau na kawo miki uwar gida yadda ake ah, da fadukan kuskus da sausage wato wata nama da ake kulla ta dogaye akwai ta kaza akwai ta namar rago ko ta akuya ma wani lokacin an ce akwai amma dai wannan ta kaza ce a kullum wuri da in za a siya wannan naman sausage din dan naji wasu suna cewa ba sa ci saboda ba su san asalinta ba wannan nama akwai wani wuri da za a ga an rubuta ta gwangwanin an rubuta halal to halal din ko kuma a je shaguna da suke yankawa a take suke yi ba sai an siya na gwangwani ba wannan ma ba na gwangwani na siya ba wanda ake yi a take duk da ina da injin ma da zan iya yi da kaina a gida amma idan kana sauri ko shi din ya wadatar saboda yawancin wurare masu yin irin waɗannan abubuwan sukan ɗauko musulmi ne wanda zai musu yanka wanda kowa ma zai iya ci kuma in na kantin ne za a ga an rubuta halal to mutum bai da matsalan cin wannan nama maimakon a ce kullum sai an tafasa nama sai an je kasuwa an yi waye to mu ma'aikata dole ne a ce kana da wani yanayi na yin abinci ba tare da kullum sai an siyo abinci na waje batun da wani lokacin yaushe ka dawo yaushe aka dora bare da sauransu shi yasa na yi wata rana kawai na rasa mai zan ci kawai na zo na dafa kuma na ji min daɗi shine na ce bari in dan uwar gida guzurin wannan abinci da na gwada na ji min daɗi kila ita ma in ta gwada ta jiya mata yadda ya mun sai a ci gaba da kasancewa da shirin girki a don uwar gida a ga yadda za mu yi girkin namu dalla-dalla da farko uwar gida in zaki yi da fadukan kuskus da wannan sausage din wannan sausage din ne ga ta na yanka ta yadda ake so in kina son ta da dogo da tsawonta za a iya barinta da tsawonta nan kuskus din ne daidai misali daidai ci na kawai na ɗiba nan jajjage ne sai na saka za a ga na saka yellow curry wanda ake sawa a fried rice nan sinadarin miya na ne nan kuma ga albasa don ina son albasa sosai nan mai ne amma wani lokaci na kan yi kuskus ina da bota maimakon mai nan ah, dry time ne sai kuma ga gishiri to uwar gida kamar yadda na gaya miki a baya in za a yi wannan dafa dukan kuskus din da sausage yanzu dai ga man gyaɗa na nan kawai shi zan zuba a tukunya na dama ya yana wuta kawai man zan zuba in haɗa sauran kayan miya yanzu dry time din nan don sa kawai don dai ya bashi kala ne ba don ya kashe masa wani karni ba ko wani abu ga kuma albasa a take ba da dadewa ba sai a zuba jajjagen uwar gida a wannan lokacin zan zuba gishiri na da sinadarin miya a take sai in zuba shi sausage ɗin in ya ɗan nuna daga baya sai in zuba masa ruwa kuskus ɗin dai shine zai zo daga ƙarshe tunda uwar gida ta san kuskus baya ɗaukar lokaci yanzu a haka zan ɗan dafa shi na minti ɗaya uwar gida idan kika zuba sinadarin miyan da gishiri kika zuba sausage ɗin sai ki mayar da tukunyan ki rufe a bashi minti ɗaya ko biyu idan ya ɗan dafu sinadarin miya da gishirin ya sake shiga cikin sausage ɗin sannan sai a kawo ruwa a zuba kamar yadda aka sani kuskus in za a dafa ta ita take zuwa daga ƙarshe saboda baya ɗaukar lokaci wurin dafuwa. Dukan 'ya'yan gida su kwaikwayo, wani gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida. ce kayan miya kafin aje ga yin nika. Ki tsaftace cikin kicin sannan ki wanke kwanuka. Girki da ɗanɗano ka sanya mai gida zaman ɗaka. Ya dinga sanda har ki samu so gare shi mai gida. Girki a nan uwar gida mai daɗaɗa wa mai gida. Uwar gida ta mai gida tsafta gare ki kiyo. Kayan abinci ce uwar gida da haka zan bar uh, sausage ina a cikin sinadarin miya da sauran jajjagen da gishiri yana tafasa kamar nan da minti ɗaya ko biyu shirin da sinadarin miyan ya ɗan shiga jikin sausage ɗin duk da dai sausage ɗin yana da gishiri amma zai canza masa taste ɗin shi ya dawo kamar na sauran kayayyakin miya sai in ce uwar gida ta ci gaba da kasancewa da shirin girki a dan uwar gida dan ganin karashin wannan girkin. su kwaikwayo uwar gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida girki adam uwar gida mai daɗaɗa wa mai gida ki tsaftace kayan miya kafin aje ga yin nika ki tsaftace cikin kicin sannan to uwar gida ga dukkan alamu ah, ɗan jajjagen namu ya soyi yadda ake so kuma insha allahu na san sinadarin miyan yanzu ya dan shiga jikin sausage din yanzu ruwa kawai zan sa daidai misali daidai wanda zai dafa min kuskus ina tunda dama uwar gida in an saba dafa kuskus an san kuskus bai daukar lokaci yanzu kawai shine zan zuba daga karshe inda uwar gida ta sani tana kallon shirin girki a don uwar gida ta san cewa ni tumatiri ba na dafa shi tsawon lokaci kamar yadda wasu mutane suke dafawa sai an dafa ya da ya fita hayyacinsa yanzu kuskus nan za a bashi lokaci idan ya tafaso tare da ruwan kamar nan da minti biyar haka sai ina kyautata zaton a lokacin ya riga ya dafu sai uwar gida ta cigaba ta kasancewa da shirin girkin a don uwar gida don ganin yadda za a kararsa wannan girkin. Ririkan 'ya'yan gida su kwaikwayo, uwar gidan da ba girki ta zamo diyar gida. ce kayan miya kafin aje ga yin nika. Ki tsaftace cikin kicin sannan ki wanke kwanuka. Girki da ɗanɗano ka sanya mai gida zaman ɗaka. Ya dinga ta har ki samu so gare shi mai gida. Girki jama'a mu da dawowa cikin shirin girke adon uwar gida kamar yadda na gaya wa uwar gida a baya akan yau zan kawo mata ne yadda ake yin dafadukan kuskus da wani abu da ake cewa sausage wato naman gwangwani yanzu dai na duba kafin nan na san cewa ya nuna lokacin da aka bashi yayi uwar gida za ta ga cewa kuskus dinmu ya nuna na taba na ji ya nuna yanzu ba abun da ya rage uwar gida sai ci baya buƙatan nama baya buƙatan komai saboda shi sausage ɗin shi kan shi nama ne kuma uwar gida da tana kusa idan ta ji ƙanshin sausage ɗin nan da kanta ta san cewa ba a buƙatan nama ban sani ba me yasa mutane sai a ce ba za a yi girki ba kullum sai da nama ko kifi akwai abin da suna da daɗin su wanda ba sai an sa musu nama ko kifi ba wannan dai yadda shi ma nama ne to yana a madadin a maimakon naman da za a sa kenan a dafa abincin da shi uwar gida kin dai ga yadda muka dafa namu kuskus din da sausage sai dai in sauraren labarin naki dafuwan in ji yadda kika ji to uwar gida kin ga yadda muka yi namu dafa dukan kuskus da sausage sai in ce da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai dai in noki arzikin uwar gida ta ci gaba da kasancewa da shirin girki a don uwar gida don ci gaba da ganin kayatattun shirye-shiryen da muka shirya wa masu kallon mu jama'a huta lafiya ne ce taku kamar kullum ko gida Kirki adam uwar gida mai dadada wa mai gida Ki tsaftace kayan miya kafin aje ga yin nika Ki tsaftace cikin kicin sannan ki wanke kwanuka Girki da ɗanɗano ka sanya mai gida zaman ɗaka Ya dinga santi har ki samu so gare shi mai gida Girki Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin girki a uwar gida. Ni ce dai taku kamar kullum Salma Suleiman. A cikin shirin girkin a uwar gida na wannan makon dai, ina so in kawo muku ne abinda da dama kun sani kuma kun saba cinta ita ce garau garau wacce aka fi sani da garau garau amma dai na fi so in kira ta da shinkafa da wake da mai da yaji. Sai dai kuma akwai wata sabuwar salo kamar yadda aka sani mu shirin girkin a uwar gida ba ma yin abu haka kanan tsurarta a ganta wani iri. mun fi son a kayatar da abinci ko mun ta yanzu mu dai shinkafa da wake da mai da yajin mu na dai sa yaji ne a gefe idan ana buƙatan yaji a ci da shi yanzu ga shinkafan nan an dafa waken ma an dafa wani lokaci na kan so na dafa waken daban da shinkafan wani lokaci kuma na kan so na haɗa waken eh, a wuri ɗaya yanzu ga shi nan jajjagen attarugun ne na yi da albasa ga shi nan a mai idan ya soyu akan shinkafan zan zuba wannan jajjagen na saka sinadarin miya kwaya ɗaya na kuma ɗan tarfa masa gishiri da shi da kakken yajin ba su da maraba amma ni a kullum uwar gida idan za ki ci abinci ki tabbata ba ki ji danyen sinadarin miya ba dan ni duk abin da zai sa in ci danyen sinadarin miya ba na cin shi dan ni ko dan wake ba na cin shi da garin yaji haka wannan jajjagen da aka gani irin ta nake yi na ci dan wake da ita saboda cin danyar sinadarin miya ba ta da kyau so ake yi idan za a yi amfani da sinadarin miya a dafa ta war gida wannan jajjagen namu ya nuna duk sanya jiki dai za ki ga ga barkonin nan ga albasa kuma sanin kanki ne nan wannan yajin ba a sa mata dakakken albasa ko an sa bara ki ji kanshin asalin albasa ba war gida ina baki shawaran gara ki yi naki eh, shinkafa da wake da mai da yaji a haka yadda na yi yanzu baki zan ba shi yasa na sa yaji a gefe in sun yadda su ci irin na wato amma in ba su yadda ba gashi nan dai na sa musu mai da yajin a gefe kowa ya ci yadda yake so dan girkin ki ne dukan ƴaƴan ki za su kwaikwayo uwar gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida girki dan uwar gida mai dadadawa mai gida ki tsaftace kayan miya kafin aje ga yin na shi mai